The Bluetooth device is connected successfully. jama'a masu sauraro makan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah jama'a ku hakuri yau mun dan yi latti lokacin da shayi shayi gaskiya ya tsaya daidai lokacin sa yana jira mu latin ya fito daga gare ni ne. Shayi na Sheikh Ahmad Imam kasar Bauchi wanda zai ci gaba da ga Dr. Idris Abdulaziz a ake yi magana ilimi kuma karatu da shaidi baya taba shaksiya kuma baya fi mana baya taba shaksiya yana zuwa straight to the point ne magana ta ilimi da suka tattauna tsakanin shi za ku ga alongside za ku ga sai mujitaba mai barota yana cikin a su da za su ta bima na taimaka mana wurin kawo a ci gaba a matsayin yanzu da yake tsaye matsayin dan jarida ne kusan malamin mu ne ko yana baruta yana baruta sosai <laughs> a yau matsayin yana matsayin dan jarida ne tare da shehi shi yasa insha Allah ni ma shigowa na kenan yanzu yanzu haka abin da yasa kuka ga mun latti ba mu zo ba kenan tun kan hanya muke waya da shehi shayi na shi muke waya da shi shigowa na kenan yasa zan tsaya in yi sallan la'asar kenan insha Allah zan join ɗin ku in mun kare amma mu je yabo na annabi sallallahu alaihi minti in yabo ya tsaya insha Allah za su fara program in Allah to ina yabo يا رسول الله يا خير البشر في الدارين يا ملجأ القصاد يا موت للكدر يا غياثي يا ملجأ وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يا رسول الله إنا في الورى قد أمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بكم قد على فوق العلا حتى استقر وعليك الله صلى دائما ما شدا شاد لدى وقت السحر وعلى Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha sarki zaki MKK Rasulun Aminun. Wannan tasha mai albarka yau tana tare da Sayyidi Ahmad Bauchi. a shiri mai dogon zango wanda suka saba gabatarwa da ainihin sarki zaki a raddi mai zafi zuwa ga dr idris dutsen tanshi kan batun maulidi da suka tattauna da ya tattauna a kai saboda haka yan uwa ga ɗan uwa mai albarka a imam ahmad da garin bauchi zai ci gaba da gabatar da wannan shiri mai albarka kuma ga bisani sha Allah kamar yadda al'adar shirin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 dukkan ku baki ɗaya tare da kai mai barota ina muku gaisuwa musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka alkawarta muku a yau za mu ci gaba da wannan raddi wanda wannan raddi shine a kashi na hudu kenan daga cikin raddin da muke wa shi Dr. Idris akan abin da ya shafi maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai zantukan da shi doctor ya sake fitiro da su a matsayin ya yi raddin zantukan da ta faɗa a kan abin da ya shafi mawuyin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda insha Allah kai tsaye ina so kamar yadda na kawo kasa a saka kowanne ko da abin da ya faɗa kar ya zamana cewa misali ya ce ai ba a masa adalci ba ko ba haka ya faɗa ba duniya ta saurari ne ya faɗa shi ma ya saurari abin da ya faɗa shi kansa yana iya faɗan magana ya manta da ita watakila idan aka saka shi kansa zai tuna abin da ya faɗa saboda haka bayan an ji abin da ya faɗa sannan sai mu biyo da martani mu biyo da raddi mu biyo da nakadi kan waɗannan abubuwa da ya faɗe su wanda akwai gyararraki masu yawa a cikin waɗannan zantuka da ya kawo su ina so ka fara wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ka san wani abun mamaki wallahi ka yan bidiyan wannan zamani suna ban mamaki hatta tafsiran da ake kirga su na yan bidiya ne wallahi ba wanda ya fassara wannan aya kan maulidi take nufi tafsirin jalalaini wallahi bai fassara ta kan maulidi ba tafsiri na kashaf kaza na ce na bid'a ne bai fassara ta kaka ba na tsalabi bai fassara ta ba na sawayi na tafsiri na sawayi bai fassara kai duk littafin yan bid'a ma ba wanda ya fassara ta kan maulidi sai waɗannan masharanta na wannan zamanin saboda su kare abincin su sai sa yan bid'an wannan zamani wallahi suna da bambanci da na can na can sun fi adalci saboda waɗannan jahilci ya musu yawa akalla wannan tunda aya ce ku kawo tafsiri mana na yan bid'a ma da aka sani ba ma na sunna ba da suka ce maulidi ne amma babu babu sawi bai fassara da maulidi ba tafsirin jalalaini bai fassara ka ba tafsirin tsalabi tafsirin maragi bai fassara ka ba duk tafsirin na yan bid'a ga sunan kashaf tafsirin na yan bid'a na mu'tazila shi ma bai fassara mu ina kuka samu haka kawai kurka ɗebo abubuwa jihunku kuna watsa cikin mutane na bid'a in your pocket ko ba ka bane Wala yan bidiya kun ji kunya sai kame kame wani lokacin su ce Allah ma yi maulidi yana cikin tambayin da wani yana yi kita to tunda Allah yi maulidi to Allah kenan ya yi ibada ko tunda kun ce maulidi ibada ne wala Allah ma ya yi ibada ko to amma ta yi su kawo ta ai Allah ya ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya yi ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah da manzonsa ai Allah da mala'ikunsa suna yi wa annabi salati kuma ku yi masa da su ya ce mata to ai mun ai salati ibada ne to kenan Allah ma yi ibada ko kuma da zai kawo na shuban ba da su ya kawo to sai ku yi musu da raddi ku ce duk malaman tafsiri da malamai magabata abinda suke fassara salatin Allah ga manzon Allah shine yi masa gafara da masa rahama ko ba shi ba ne to to maulidi kuma fa shi maulidi kuma fa da kuka ce Allah ya yi shi ma akwai da ta fasa cewa yi wa manzo Allah gafara ne da rahama da Allah ya yi maulidi kuma a gidan uwar waye maulidi Allah ya yi maulidi aina aina yan bidiya ku kawo gurin kai suka ce ma wai duk wani tarihi na wani annabi da kaka kaso kaso kaso sun hauka ce fa akan maulidi saboda abin hanya abincin sun suka ce duk tarihin duk wani annabi ma da ka ambata sira shi ma maulidi ne kaji malam in ka karanta tasirin sirar Musa kai maulidi in karanta sirar annabi Ibrahim annabi Yusuf annabi Yaqub annabi duk kai maulidi oh oh hukata. wannan hauka har yaushe ah to to in haka ne to ai mu ce mu kullun cikin maulidi muke shine <laughs> ko ba ne? bane tunda mu kullun muna karanta sira to kenan kullun muna maulidi kenan ba bukata a ware wata rana a shekara kuma zuwa ita rawan banjo <laughs> ko ba ga mun kun ce mun yi mun yi abinan eh, azumi ma ranar litinin ma kun ce maulidi ne to duk sati suna yi kai ni a na ma ko da musu daga suna suna azumin litinin da da alhamis mata ma na suna yi to kenan kun duk sati kenan mu muna maulidi ko kenan sun fi ku kenan ko ku sai a shekara kuke maulidi ko kuma ku ne masoya annabi shekara guda kun yi fakin ɗinsa gefe tun da ah, to ba ku yi sai shekara ku shine shine shine ranar maulidin ku wallahi in ka dubi maganar yan bid'a ba hankali ba ilimi ba tunani dabbobi kawai sun shiga jeji su ci abin da suka ga dama su ɓarnata abin da suka ga dama da sunan addini Allah ya shirye ku Allah ya shirye ku wallahi tattauna da dan bid'a wallahi wahala yake da shi sai sa magabatan mu yawanci ba su cika tattauna da yan bid'a ba wallahi sai sa imamu malik yawanci yan bid'a yazo koran su yake ai wannan bid'a ya zo akan ar-rahmanu ala arshi sawa sai ya tambayi imamu malik ya ya ya ya kaifa sawa mai imamu malik ya ce masa ya ce al-iswa ma'lumun wal kayfu majhulun wal wal imanu bihi wajib وسؤال عنه بدعة أنت مبتدئ فاخرجوه عني yace iswa'i a luga an san shi amma kai fiya ba mu sani ba na Allah ya daidaita kai imani Allah ya daidaita a shi wajibi ne don ya faɗa Qur'ani kai tambaya ya daidaita bid'a ne ce ku fita mun da shi aka fita da dan bid'a aka imam mali yawanci yan bid'a koran su yake saboda su bata maka lokaci yanzu wani salo da yan bid'a suke ka san abin da suke yi dala ina ɗalibai da ala ku riƙe wannan duk lokacin da kuke tattaunawa da ɗan bidi'a ko kai masa tambaya da ala karka bari ya bar toshe karka bari ya bar menene maudu'i karka bari zai kai ka jeji zai kai ka jeji za a kare a dididibi a rasa gane kan zaren daga ya fita dawo da ɗan iska dawo da shi wallahi in ka bar shi in yi tsinke ba ka kwato shi ba yanzu jiya shiri da ake aisha da sha da ma na shiga bawan Allah ya zo ya yi tambaya game da abin da ya shafi maulidi kawai sai je ce masa to sai je masa kawo masa wai wai wai tafsiri cikin ramadana wai a gaya masa kuncin tafsiri cikin ramadana shi kuma ba mata shi mai gabatar da program din ne ma wani ana ce masa ibn kasir shi ya gabatar da program din shi kuma sai ya biya masa ya bi shi ya biya masa ya bi shi da ya biya masa ya bi shi ko sai aka dinga dabur-dabur a gurin sai na buga masa na ce kayi da shi ainihin moderator ɗin da shi mai gabatar aminar kasar na ce ya kamata ku san me kuke yi ya ga maudu'in da ake yi shine kan hukuncin mauludi da kuma waƙar ibrahim inyasu da ya yi me ya kawo maganan tafsiri cikin ramadana ku dawo da shi kan topic ya bari ran aka zo ake darasi akan hukuncin tafsir cikin ramadana sai ya tambaya a kayi in an zo ana magana gasan qur'ani sai magana a kayi ko gane bane in an zo ana magana makon sahabbai sai ke magana a kayi yanzu aka yi jumping ka tsallaka da mu dan kai baka da amsa akan maulidi ka je ka bata mana lokaci saboda hakan nan duk lokacin da kai wa bid'a tambaya in ya fita dawo da shi ko gane bane dawo da shi kan ka ce mun gama da wannan kafin mu je can saboda kun san me yasa suke fita ba hujja kame kame ne ba za su ba da amsa ba kuma suna neman inda za su makale ne a samu a tashi haka su bata muku lokaci saboda haka yan bidiya mun gano ku ba ku da hujja ba ku da dalili sai kame kame don haka nan kashi ya fi mauludi yawo mu je tambayoyi malam da dan karanta tambayoyi eh to kun ji wai fitsari ya yi maulidi gaskiya ne mana fitsari ba faɗi da na dukkan musulmai waɗanda muke tare da su a daidai wannan lokaci sun saurari abinda da ya bijiro da shi a nan to abinda da nake so in faɗa dokto da duk waɗanda suke tafiya a kan irin fahimtar dokto duk da wannan magana ko wannan rabbi ta ke banta da shi to amma watakila akwai waɗanda ya rudar da su da waɗannan zantuka da ya bijiro da su na farko Doktor ya yi magana a game da wannan ayar da ake kafa hujja da ita kan maulidin annabi sallallahu alaihi Sallama. inda Allah yake cewa kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un wannan aya Allah ne ya faɗa sai yake cewa ai babu waɗansu daga cikin malaman tafsiri waɗanda suka fassara ta da maulidi wannan ba shine muhallin niza ba da farko dai abinda nake so dokto ya gane a nan kuma ya sani daga cikin waɗanda suke kore kafa hujja da wannan ayar a matsayin maulidi da ba haka ma suke faɗa ba abinda suke faɗa a kawo musu inda aka yi bayanin rahama da ma'anar annabi Muhammadu. Wannan shine abinda da suka fara hijirarwa. lokacin da aka kawo musu a akan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sannan kuma gashi nan ya zo a cikin addurrul mansur fi tafsir bil ma'sur na al-hafiz suyuti inda ya kawo tafsirin abdullahi dan abbas akan lokacin da ya kawo wannan ayar kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un daga cikin fassarorin da alhafizu suyudi ya kawo a cikin wannan littafi mai suna addurul mansur fi tafsir bil ma'sur daga cikin fassare fassare da ya kawo da waɗansu ruwayoyi mabambanta wanda aka samu daga abdullahi dan abbas a cikin ɓangaren fassarorin akwai inda abdullahi dan abbas ya fassara ta da rahama da ma'anar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kaga kai tsaye idan har an samu fassaran abdullahi dan abbas to yaushe ne kuma za ka koma kana neman fassaran wani tunda Abdullahi dan Abbas shi kansa yana daga cikin tarjumanul Qur'an wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masa addu'a Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wila abun da ya saura shine ka ai ba kalmar maulidi ya faɗa ba sai muka ce to ai da abun da kuke korewa ma an fassara rahamar da Annabi Muhammadu to yanzu an samu an fassara rahamar da Annabi Muhammadu abun da ya saura shine ina aka ce a yi farin ciki da annabi sai ka koma cikin aya Allah da ya ce kul bi fadlillahi sai ta wa bi rahmatihi sai ta fa bi zalika falyafrahu su yi farin ciki da falalan su yi farin ciki da rahamar to kaga rahamar kuma an samu fassaran cewa annabi Muhammadu shi yasa malaman ka ka kafa hujja da alhafiz suyuti sai kace a cikin tafsirul jalalaini bai fassara da haka ba to idan bai fassara a cikin tafsirul dalalai ne ka koma ad mansur fi tafsir bil ma'sur na al-hafiz suyuti ai shi yayi bayanin rahamar da ma'anar annabi Muhammadu sannan ya sake tabbatar da rahamar cewa annabi Muhammadu lokacin da Allah yake cewa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi ma ya kafa wannan hujja da wannan ayar wajen tafsirul qur'ani bil qur'an babu wata fassara ma da tafi wannan a jerin fassarori da ake wa al-qur'ani so saboda haka abin da nake so dokto ya fahimta nan sai di Ahmad idan zan fahimce ka wato kamar yadda Dr. Idris ya ce babu wasu tafsirai in ba har na bid'a eh. da suka fasa qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi rahaman nan annabi Muhammadu ne ko kuma maulidi ake nufi wato kana eh. ma al'umma bayani cewa wato akwai tafsirai ma ba ma na yan bid'a ba tafsiran eh. ma na ahlus sunna babban annabi ma kwarai da gaske ga Abdullahi dan Abbas ga Abdullahi dan Abbas ya fassara wannan rahama da Annabi Muhammad kuma ayar ta ce mana billahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un kaga an ce mu yi farin ciki da Annabi Muhammad kenan kaga wannan malamai suka yi istinbadi akan taron maulidi suna kafa hujja da wannan ayar kan abin da ya shafi maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kuma daga cikin waɗannan malaman za ka ga su ne suka yi shauran bayanai akan waɗansu matsaloli na addini matuƙar za ka kawar da wannan to lallai da sauranka har yau in bai manta ba ai ba ma waɗanda suka kafa hujja da kulbi fadlillah wa bi rahmati fa bizalika zalika falyafrahu kawai aka dogara ba a bangaren abun da ya shafi istibadi zo kan asali shi fa maulidin nan yana da asali daga hadisin da al-Imam Muslim ya rawaita cewa su ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an saumi yawmil isnain qala zalika yawmun wulidtu fi an tambayi annabi me yasa kake azumin litinin yace saboda ranar maulidi na saboda ranar maulidi na saboda haka kaga maulidi ya samu yau a cikin wannan wato kalmar maulidi ma ta zo daga bakin eh. annabi kenan kalmar maulidi annabi annabi da kansa ya faɗa shi yasa ko dokto ya muke tattaunawa da dokto na takura dokto na matsa wa dokto akan ya fito ya bayyana ma'anan wulittu sai yake ce na ce masa wannan hadisi wannan azumi da annabi yayi na menene sai ya koma yana cewa ai na ce don me yayi azumin domin cewa in zalika yawmu wulidtu fi saboda ranar ne aka haife ni sai na ce masa sai ya ce ai aka haife ni na ce me ya haihuwa da larabci ya san me yadda muka yi ai me kalmar haihuwa da larabci doktor ya kiya faɗi wannan kalmar saboda ya san idan ya faɗe ta kalmar maulidi za ta fito a bakinsa saboda haka shi yasa ya kauce yadda muka ce ai maulidi annabi yi maulidi annabi ya yi maulidi saboda haka maulidi yana da asali daga annabi sallallahu alaihi wa sallama idan kuma kana magana kaifiya shi yasa malamai a bangaren kaifiya aka yi wannan istinbadi suka dauko kamar ayan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa dhalika falyafrahu huwa mimma yajma'un ba wannan ayar ne kawai suka kafa hujja da ita akan abun da ya shafi maulidin annabi ta hanyar yin istinbadi ba sun kafa hujja da ayar da Allah yake cewa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka dukkan kissan hmm. annabawa da muke baka ya rasulullahi muna baka ne don mu natsar da zuciyarka in har kissar annabawa zai zama natsuwa ga zuciyar annabi Muhammadu to annabi Muhammadu wanda yafi kowane annabi shi yafi cancanta da kissarsa ta zama abun natsuwa a zukatan mutane so saboda kaga ashe kenan ba ma kul bi fadlillahi bi rahmati fa bidhalika falyafrahu kawai suka dogara da ita ba haka nan abun da ya shafi wasu khaira ko aikata alkhairi kowa ya san abun da ya shafi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairi ne kuma shi kansa alkhairin nan Allah ne ya yi umurni da shi a cikin ayan alqur'ani haka nan sanin Allah ba kuma bi ni'mati rabbika fa haddith a dangane da ni'imomin da ubangiji ya muku ku ambata annabi Muhammadu kuma ni'ima ne a wajen mu babu wata ni'ima da ta kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama saboda ayar ma tana daga cikin ayoyin da suke kafa hujja da shi a babin istinbadi irin istinbadin da muke tattaunawa da shi kwanaki ya kawo akan eh. matsalar na tambaye shi a game da kasuwan tauhidi zuwa kashi uku Tauhidin rububiyya tauhidul Uluhiya, tauhidul asma'i was sifat wa ya kasa tauhidi zuwa kashi uku kalmar da ya faɗa sai ya timbaɗi ne kuma ya kafa hujja da maganar da alhafiz ibn hajar al-asqalani ya kafa hujja da shi akan maulidi bayan ya ki wancan istinbaɗin, ya ki ya bijire da ya rasa hanyar da zai biyo ya ba da sai ya zo yana cewa ai shi ma istinbaɗi ne kamar yadda alhafiz ibn hajar ya yi istinbaɗi akan maulidi kaga a nan sai ya ɗauko wannan istinbadi sai yake so ya kafa hujja da wannan istinbaɗin alhafiz ibn hajar akan kasa tauhidi kowa ya ji lokacin da ya dauko maganar Ibn hajar na ce masa a'a ba ibnu hajar na tambaye ka ba kuma kowa ya sani shine ma mai jumping mai tsallake wato maudu'in da ake tattaunawa akan ta shine mai tsallakawa kowa ya ji in ta koma ka saurara da kyau zaka ji abun da yake faɗa a lokacin na tambaye shi a game da kasuwar tauhidi zuwa kashi uku sai ya koma yana cewa a farlan alwala guda kaza ka gani farlan alwala kaza ba annabi ne ya kasa ba a'a eh, farlan sallah na'am nace idan jama'a za su fahimce ka a wani wuri shi dakta a wani wuri shi dakta yayi imani ya yarda da istinbadi a wani wuri kuma ya kauce wa istinbadi kenan Allah ya saka da alkhairi lallai wannan shi ne abin da yake faruwa ya yarda da istinbadi daidai da son ransa a daidai inda son ransa yake so amma inda ransa baya so sai ya bijirewa abin da ya shafi istinbadi to wannan ita ce amsa da fasaki a takaice a bangaren ayoyin alkur'ani sai a bangaren hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na kawo hadisi guda ɗaya wanda shine asalin maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai kuma waɗanda aka yi istinbadin su akan abin da ya shafi taron maulidin da ake yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan hadisi na kawo masa al-Hafiz Ibn Hajar inda ya istinbadi farko da karyata ni ma yayi yadda ƙarya nake wa Ibn Hajar lokacin da nazo na tabbatar masa watakila bayan ya je ya duba da na kawo masa matsalar daga baya kuma sai bai karyata ba sai ya koma yana cewa to ai Ibn Hajar bai ambaci maulidi ba sai nake cewa to amma me aka tambayi Ibn Hajar abinda aka tambayi Ibn Hajar game da maulidi ne an tambaye shi maulidin su ila an amalil maulidi an tambayi alhafiz ibn hajar a game da wato aikin maulidi ya kafa hujja da hadisin da al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaita cewa kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-madina da wajada al-yahud yasumuna yawma ashura fa sa'alahu fa qala yawmun aghraqa Allah fi fir'auna wa najja Musa wa nahnu nasumu shukran lillahi ta'ala ala ma manna bihi fi yawmin mu'ayyan wannan hadisi da na kawo masa shine wanda alhafiz ibn hadar ya istinbadi da ita akan cewa ya sama wa maulidi asali a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce masa wannan maganar fa hafizi ne yayi wannan maganar hafizin hadisi wanda duk duniyar musulunci ta sallama wa iliminsa yaushe za mu tsallake bayanin hafizi mu ɗauko kai maganarka maganarka ina ta samu shaida ina ne madogaranta sai na sake kawo hujjar da alhafizu suyuti wanda alhafizu suyuti da kan shi ce ya samu maulidi a cikin hadisi wanda cewa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam akka annabi ba da ma isa ya sake yanka wa kansa bayan an aiko shi a matsayin annabin Allah har nake cewa a lokacin ka kaddar wajen ka wannan hadisi bai inganta ba duk da mu muna da hanyar da ta inganta to amma na ka ɗauki hadisin farko da mun kawo shi an tambayi annabi game da azumin litinin kuma hadisi ne ingantacce al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi nake cewa ka sake dawowa kan wannan hadisi da Al-Hafiz Ibn Hajar shi ma ya kafa hujja da shi hadisi ne da al Bukhari ya rawaito wannan hadisi da Al-Imam Muslim so saboda haka me yasa ba za ka koma kan waɗannan hadisan sai ka kafa hujja da su akan abin da ya shafi ibadatu taron maulidin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba so saboda haka wato a takaice shi yana kokarin ya makale wa wannan aya illa wa bi rahmati fa bi falyafrahu alhalin ba ma wannan ayar kadai fa malamai suka yi istinbadi maulidi akan ta ba a'a na kawo irin su wa kullan naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'ada idan ka ajiye wannan ka dawo waɗannan hadisai irin su man sanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah kuma hadisin shi ma yana nan a cikin sahih muslim wanda ya farar da abu mai kyau yana da ladansa da ladan wanda ya koyi da shi har zuwa ranar gobe kiyama sannan idan ka sake dawowa kamar yadda nake faɗa Sheikh Nasiruddin Dimashi ya sama wa maulidi shi ma asali cikin wannan hadisi akan matsalar Abu Lahab ran da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya inta Suwaibatul Aslamiyya shi Abu Lahab yanta Suwaibatul Aslamiyya nan da yayi sakamakon haka duk ranar Litinin sai an sassauta masa azaba wallahi na yi mamakin hmm. doctor waɗannan dalilai da na kawo masa rututu dalilai ne masu yawan gaske amma duk ya yayi watsi da waɗannan dalilan sai yana kokarin ya kawo wannan sai da zama sai di Ahmad sai di Ahmad na'am sai di Ahmad ai shi doktor yana cewa da ai annabi ai bai yi ba kuma bai ce a yi ba eh. annabi bai yi ba bai ce yana cewa haka ba za ka duba tunda shi shi a ganin shi ya duba ya ga annabi bai yi ba kuma annabi bai ce ayi ba to shi wannan shine hujjar shi da yasa yake kokari ya kore maulidi daman annabi eh, bai yi ba ko annabi bai ce ayi ba hujja ne na kore wani abu addini ko kuma a kore dalili da ko da annabi bai yi wani abu ba za a iya tabbatar da shi addini ai wato anan kamar yadda doctor ya bijiro da wannan magana na cewa annabi bai yi ba mun tabbatar masa cewa annabi ya yi maulidi wannan kenan mun tabbatar masa da wannan sannan abu na biyu maganar cewa annabi bai yi ba ba hujja ba ne domin dukkan abubuwan da suke hmm. galibi abubuwan da na tambaye shi a kansu har yau bai iya ba da amsa a kan ba ya san annabin bai yi ba shi yasa tambayar da na masa nake ce masa annabi ne ya kasa tauhidul rububiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'i zuwa kashi uku shi da kansa sanda ya dawo ya tabbatar wa duniya lallai ba annabi ne ya kasa ba to kaga to me yasa hmm. suka yadda tare da cewa ba annabi ne ya kasa ba kaga kuma sun ce hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna kullu mudathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi nar kaga idan ya zo ya ce lalle ba annabi ne ya kasan ba to wannan hadisin zai iya shafan sa to amma tunda ba yadda ya iya kowa ya ji yadda ya fita aka tambaye shi aka dawo da shi ya fita aka dawo da shi ya fita aka dawo da shi me ya fitan yayi zagayawa ya wahalar da nisan da muka kai minti goma ko fiye da haka bai iya amsa wani wannan tambayar ba sai daga baya bayan ya wahalar da ya zo ya amsa wanda duniyar musulmi da sun ji yadda aka yi da akan wannan matsala kaga farko dama abin da yake gudu a ce ba annabi ne ya kasa tambini ne zuwa kashi uku ba to kaga daga nan kuma dama yana gaya wa mutane annabi ya ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar to idan ya tabbata ka sun ya zama bid'a kenan kaga ya jefa kansa a wuta kenan har ma da waɗanda suke sauraron sa kenan kaga wannan yana da kyau mutane su gane sannan maganarsa da yayi akan cewa wai tafsiri a cikin watan Ramadana yana kokarin ya guje wa wannan to da farko kar ma ya guje don ya sani cewa ko ya guje ma ya guje wa wannan za mu jawo shi mu dawo da shi abinda na faɗa hmm. shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin watan ramadana ya tara mutane ya musu tafsiri tare da mai jan baki idan annabi ya yi haka ko ina ruwaya ina ruwayar a kawo ta a karanta wa mutane ga inda annabi ya yi tafsiri a cikin watan ramadana tare da mai jan baki sai kalmarsa sa ta cewa ai wannan ba a bukatan kaifiya a wannan bangare maganar cewa ba a bukatan kaifiya a wannan wajen wannan maganar ce ta kansa shi ya faɗe ta maganar cewa ba a bukatan kaifiya a wajen saboda ra'ayinsa ne amma na idan ya ce ba a bukatan kaifiya a wajen to akan son manzon Allah ma ba a bukatan kaifiya saboda na gaya masa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya faɗa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidi wa waladihi wan nasi ajma'in imanin ɗayan ku ba zai taɓa cika sai na zama ni ne mafi soyuwa abun sa fiye da iyayensa fiye da ƴaƴansa fiye da mutane dai idan misali kana tuhumar mutane akan cewa maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam da suke yi me yasa ba su takaita akan azumi ba to sai a tambaye ka a tafsirin da kake na watan ramadana me yasa baka takaita da karatu alqur'anin ba kamar da kake jawo hadisin cewa man ta'allama khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama cewa mafi alkhairin ku wanda ya san alqur'ani ya sanar da shi to tambayanka sai ka kawo kaifiyar yadda annabi ya yi tafsirin a cikin watan ramadana in kuma kai abin da annabi bai yi ba dole a tambaye ka sannan yana gujewa shi kar a tambaye shi kar a tambaye shi to za mu zo kan wannan maganar insha Allah sannan abun da nake so in kana da shi a cikin waɗannan tattuka da ya kawo su in an fahimce ne akwai ayoyi daban-daban wanda masu maulidi suka kafa hujja da su ba fa ayar kulli bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un ita kadai ba tare da cewa itan ma wanda sun kafa hujja sun kafa dalili da wannan ayar a matsayin istinbadi wa maulidi alaihi wasallam wato ina nufin taron maulidi don mutane ya kamata su mm. fahimce ni in ana akan asalin maulidi annabi da kansa yayi maulidi idan ana magana mm. kaifiya da ake tafiya a yanzu irin tsarin da ake tafiya na a taru a gaya wa mutane waye annabi sallallahu alaihi wa wannan shi ake ce kaifiya to wannan ita ce ake magana ake istinbadi karkashin ta shi yasa na kawo waɗannan ayoyi har yadda Allah madau na'am sai dai amma in ana magana in ana maganar maulidi wancan hadisi da wancan hadisi da ka karanto da annabi ya ce za ka yawmul walittu fihi wannan yana nuna cewa annabi yayi maulidi wannan shi yake nuna annabi yayi maulidi da kanshi na'am wannan shi yake nuna annabi ana magana taro in ana magana taron mutane a taro yawwa to shine ake wannan babu na'am na'am na'am haka ne yawa shine ake magana babu kuma wannan eh, babu shi da ita saboda kowa ya ji inda ya dauko istinbadi akan kasa tauhidi kashi uku inda ya dauko istinbadi akan cewa tafsiri a cikin watan ramadana ai a wannan lokacin na ɗauko tambayoyi guda uku ban karasa su ma ya yanke saboda ya san zai ci gaba da gaya mun cewa annabi bai yi ba duniya tana fahimtar cewa to annabi bai yi ba annabi bai yi ba annabi zai ta maimaita wannan kalmar shi yasa sai ya kuce abin da kake so mutane su fahimta da wannan maganar naka in na fahimta cewa akwai waɗansu abubuwa wanda annabi bai yi su ba amma su suna yi ke ko eh, suna yi wani abubuwa kamar su to Allah ya saka da alheri a kaset na gaba eh a kaset na gaba shine ma wannan maganar zan ƙara fedeta ta amma dai abinda nake so eh abinda nake so mutane su fara fahimta a nan shine watan maganar da suke kokari su nuna cewa don za a ji maganar karshe da yake ta faɗa akan istiwa'i nan ma akwai maganganun da nake so lalle in zo in amma yanzu ba zan shiga waɗannan zantuka ba tunda dama kamar yadda na faɗa na ɗauko matsalolin nan ɗaya bayan ɗaya yanzu muna yin muna magana akan abin da ya shafi maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallama to ya tauna mas'alar iyayen annabi sallallahu alaihi wa sallama zan dawo da ita saboda shi ne ya sake dawo da waɗannan mas'aloli sannan akwai maganar tasbaha akwai maganar arrahmanu alal arshi stawa amma dai mu sani amma mu sani waɗannan matsaloli guda uku su ne wanda muka yi da shi gaba da gaba amma wannan matsala na arrahmanu alal arshi ya bijiro da ita a cikin karatu ne wanda ita ma insha Allah ita ce za mu yi a ƙarshe amma idan muka tauna wannan matsala ta maulidi za mu zo kan iyayen annabin sannan mu zo kan maganar tasban da duk ya taba wanda insha Allah duka za mu sawa mutane kada duka abubuwan nan da yake maganganu a kai to abin da nake so in ƙara da shi a nan sai yake ce wato abin da nake so mutane su fahimta na kawo aya na kawo ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda aka yi istinbadin maulidi da su bari in kara mana aya guda kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin alkur'ani قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين kaga wannan ayar ma tana da ayar da ake istinbadin ta akan maulidin annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama. ma'ana dai akwai ayoyi da hadisai da yawa wanda ake istinbadin maulidi a karkashin su to ina mamaki lokacin da dokto yake bidirewa irin waɗannan yake ƙauracewa irin waɗannan amma sai ya koma yana kafa hujjar a kasa tauhidi da istinbadi yake kafa hujjar sai Ahmad wannan ayan wannan ayan ita ma tana daga wannan ayan kulen kana eh نعم To. Kul in kana aba eh, ukum dinnan. Tana daga cikin eh. ayoyi wanda aka istim aka yi istimba ita akan mauludin manzo Allah ko? Ko sai ma ita ma tana daga soyayya ko kuma me? Eh, akan soyayyar manzo Allah. Tunda shi maulidi tunda shi shi maulidi yanzu kuna yi ku kuna yin maulidi saboda ku kuna yin maulidi saboda soyayyar annabi kenan. Soyayyar annabi ai na ga ibnu da tabbatar da son annabin domin ibn taymiya lokacin yake cewa fa ta'zim yake cewa ah, wa kadhalika ma yuhdithu ba'd an-nas imamu dhahdan lin-nasara fi milad Isa alayhi salam wa imma mahabbatan lin-nabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa kaga ibn taymiya ya tabbatar da maulidi ana yin sa saboda son manzon Allah dauni ya ce ko kaza to kuma kowa ya sani mai maulidin abin da yasa yake yi kuma idan ma bai sani ba sun faɗi abin da yasa suke mulidin to saboda ga wannan magana ta riga ta kowa ya san saboda son manzo Allah shi ga wannan ayar alhamdulillah malamai sun istinbadi karkashin wannan ayar ma wajen sama wa maulidi dalili saboda haka ya daina makalewa ma a kan wancan ayar kawai akwai ayoyi da hadisai ga sunan rututu wanda kuma mun lissafa su saboda haka dokto ya koma ya saurari waɗannan dalilai da muka kawo wannan shine a ah, gaba daidai gabar da nake so dama in yi magana na biyu sai mu tafi akan na'am hadisi ɗayan ka kare ta an yayin ganta kai kafiri ne balle duk hadisan wanda ya ce bai yarda da su ba na ka yan mai ta tsina kafirai ne ba ko kwanto ga kafircin su sai sa da aka ce ya kawo sallan an jan jana'iza ko likkafa ne ko wankan gawa qur'ani ai ba zai iya kawowa ba kaciya ma ya ta a ƙur'ani kuma suna yi ya kawo maka ayan kaciya a ƙur'ani yan iska kawai su zo sun bata mana addini wallahi addini musulunci na shan wahala Allah addini musulunci na shan wahala Allah ya tsare mu da shan rusu ah, to mu koma kan na ce dan sauko baya dan sauko baya baya malam kana karatu sai na ga wuf malam alarama afakan la ya zauna ya ja maka baki to wannan bakin fa da ya ja a wajen yan dariƙa fa shi ma bid'a ne rawa da wai manzan Allah ba a ja masa baki ba amma kuma ka san yadda iskancin su ya bayyana shehunan su ba na ja musu bakin to ban gane ba ne ana ja maka baki kuma ka ce bid'a ne kana yi to ya ne ne kam kun fahimce su kuma kumance su ba su fa sun yadda su yan bid'a ne yanzu abin da ya rage mu ma mu yadda mu yan bid'a ne sai abin sai mu yadda da sauran ko ba haka bane su sun yadda fa suna yi amma kuma suna kiransa bid'a yanzu mai majen bakin nan da ya ja ya ce duk wanda ya zo karatu in ba ja masa baki ba ya ce ba musulmi ba ne kai a baka ko ka faɗa ka faɗa yanzu ni da ba na yanzu gashi ai ai yanzu ai abin da nake faɗa ai karatu ne yanzu da ba a ja mun baki yanzu ka ce ka ce ni ba musulmi ba ne kuma ka ce wadda ya karatu ba a ja masa baki ba ka ce maƙin manzon Allah ne ka faɗa kuma yadda kidafunancinsu ya taho da jahilcinsu rashin sanin addini kun sana gaya muku su karanta addini ba sai sa suke wahalar da mu sun karanta luga luga ma ba su ba'ince ta ba sun karanta diwani inda suka fi kokari kenan ka gane sun karanta ashariya sun karanta alburda sun karanta ishirina wannan wake-waken dai amma ba su karanci addini ba sai suka zo suna wahalar da mu a shari'a na musulunci abinda manzon Allah bai faɗi kai kaifiyarsa ba to bid'a ba ta shiga kwata-kwata in manzo Allah ya faɗi yadda da a yi shi ne in ka na bar na manzon Allah ka zo ka yi naka to ka yi bidi'a. amma in ya bar abu a rufe bai faɗi kai fiya ba to an baka dama ka je ka isar da shi yadda ka ga ya dace kadda wajen isarwa ya saba ma mai shari'a manzo Allah da ya tura Mus'ab zuwa Madina ce je tun kafin ai hijira ya tura Mus'ab ya je Madina ya karantar da a Mus'ab ko Suhaib mus'ab yawa mus'ab ya tura mus'ab ya ce je karantar da mutanen madina qur'ani ya gaya masa yadda zai karantar bai gaya masa ba bai faɗa ba kaga babu kaifiya da manzala ya ce khairukum man ta'allama qur'ana wa 'allama biyayye daga cikin ku wanda ya karantar da al-Qur'ani ya karantar ya faɗi inda zaka karantar ya faɗa mutlaq bakin ala itlaqi hatta ci dalilun yukhassisuhu da manzo Allah ce balligu anni walau aya ku isar mun koda da aya daya ya faɗi yadda ku isar kama yan bid'a sufaye jahilai daƙiƙai wai suna so shigo da bid'a irin wannan wai suna so shigo da bid'a ai manzon Allah bai sa a ja masa baki ba cikin Ramadana ko ana ja ko jahilai kuma shi da ke magana ko ana ja masa bakin to kaga waɗannan ba su suke wahalar da mu ba su gane me bidi'a take shiga me bidi'a ba ta shiga ba duk abin da manzo bai faɗi fiya ba an baka dama ka je kai amfani da hikimanka da hazaƙarka yau in ka za fassara qur'ani kana da daman ka ja bakin da kanka kana da daman wani ya ja maka hadisi in ka zaka fassara shi kana da daman ka ja da kanka kana da daman menene ka ja maka kai ra'asul jarima ma lokacin da zai karantar da mu wadda ai ja masa ake yi to me yasa manzo Allah an ja masa ne wai an ja wa manzon Allah me yasa yan bidiya kuke warware kanku kuna wahalar da mu to alhamdulillah abinda kawai zan mayarwa a nan shine abinda ka tambaye ka tun annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yi wannan tafsiri a cikin watan ramadana tare da mai jan baki tambayan ka muka yi annabi ne ya yi ya kamata ka fito kana ga mana annabi ne ya yi idan kuma baka ce annabi ne ya yi ba to menene bid'a bid'a abin da kuke faɗa shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba da abin da annabi bai yi ba to bai kamata a yi ba hasali ma kukan ce tawakkuf a yi tawakkuf a tsaya a inda annabi ya tsaya to annabi ya ɗauko mai jan baki a cikin watan ramadana suka yi tafsiri har ƙarshe idan bai yi haka ba to ka fahimta mu a wurin mu ai mun maka ta'arifin bid'a kuma mun gaya maka bid'an nan ta kasu bid'an nan akwai mai kyau akwai mara kyau mun gaya maka wannan kuma mun kawo rabuwan a bisa dalili ba haka kawai ba kamar yadda kin sun kawo dalilin man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil sun kawo dalilai na kasa bid'a mu a wurin mu babu matsala tun da dama mu wuce hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar bid'an ta kasu mun yadda da kasuwarta akwai mara kyau akwai mai kyau kai da baka yadda da wannan ba kai ne yanzu ta shafe ka ya kamata doctor ya fahimci wannan kai da baka yadda da bid'a ta kasu ba kake cewa dukkan bid'a bata ne kuma wuta za ta samu din to tunda annabi bai yi ba ya zama bid'a to saboda haka ka fahimci wannan karatun a wajen abin ake so a ganar da kai kenan kuma yanzu har a gobe muna jiran ka ne ka kawo inda annabi na'am to ai shi Dr. Idris Dutsen tashi cewa yayi idan annabi ya ce abu sannan bai ba da kaifiya ba shi ya ce su dalilin su na yin tafsiri ai bai ba da kaifiya ba tunda bai ba da kaifiya ba za ka iya zuwa ka je ka yi da kanka shi hujjar da ya kafa kenan wannan ai maganganun da yake faɗa ma shi ya kirkiro su da kansa yake faɗan su akan tafsirin shi ya kirkiro su yake faɗan su akan tafsirin domin inda annabi eh. sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi wannan tafsirin a cikin watan Ramadana tare da mai jan baki da ba za a ji wannan maganar ma daga bakinsa ba. Amma to idan ya yadda da cewa akwai wani abun da zaka iya yi yadda ka ga dama a cikin addininka. Yanzu abun da yake nuna wa mutane yana gaya wa mutanen duniya su fa fahimta a cikin addinin nan abubuwan da za iya yi yadda ka so tunda annabi bai ce maka ga yadda za ka yi ba. To shi kenan ya fahimci maulidin annabi ma a haka. sai ya fahimci maulidi annabi sallallahu alaihi wa sallam ma akan son manzo Allah ba a keɓe maka aka ce ga iya level ɗinka yadda za ka karantar da mutane son manzo Allah ba idan kuma ya ce ba haka ba to shi kenan <laughs> idan na fahimce ka tunda annabi ya ce eh. ku so ni ko eh. to idan har ya ba da umarni bai ba da kaifiya ba tunda annabi ya ce a so shi ko bai ba da kaifiya ba haka kuma in za a yi farin ciki kun yi fadlillah wa bi rahmatin fa bi zalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un in za su yi farin ciki akan annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ce ga kaifiyar yanda farin cikin za ta kasance ba saboda haka mutane sai su yi gurgudun yadda za su iya kamar yadda shi ma Idris yanzu ya ce mutane kowa yadda yake so gurgudun yadda ya iya wannan kawai shine mayar da yake so in yi akan maganganu na a yi kan da eh. ake so da bakin shi shi ya faɗa a yi yadda ake so. Eh, ya wuri da bakin sa eh. <laughs> ya shafi shi ya kurkuro magana shi ya halitte ka yanzu akan saboda yana son abin da ya shafi tafsiri a cikin watan Ramadana yana so a ja masa baki ya fassara shi yasa yake ta faɗan wannan yana ta kakkare amma ai abin da zai kare shi ne ya fito ya ce mana annabi ne yayi kaga da ya ce annabi mm. yayi da ya gama kowa amma kaga har yanzu bai kawo hadisi bai kawo aya bai kawo komai ba kawai tarka ne abin da barbaro yake yi so saboda haka dokto lalle abin da nake kiran dokto a kansa shine ya koma ya kalli menene malamai wani bayani malamai suka yi akan sai dai Ahmad sai dai Ahmad sai dai Ahmad sai dai Ahmad kai adalci kai adalci dakta ya karanto ijma'in malamai dakta ya karanto kai adalci gaskiya kai adalci karka ce bai karanto aya ko bai karanto hadisi ba ya karanto ayoyi ya adalci sai dai amma to wannan ijma'in wannan ijma'in da ya kawo ya sake daukar ya dora akan maulidin annabi Muhammad a'a eh, sai ya sake daukar akan eh tunda misali cewa abinda babu kaifiya zaka iya yin sa gurgur eh. yadda ka so gurgur da ka iya ko ba haka bane eh. yanzu masu maulidi kuma suna yin gurgur yadda suka iya dai eh, gurgudun yadda suka iya ko ba haka bane eh, wannan duniya ya kamata su rika fahimta abubuwa ba kaga fa doctor ne a wurin kansa ba to ba su daina faɗan ma fa inna kullu bid'atin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalatin fi nar wallahi ya kamata su fahimci wannan hadisin saboda hadisin sun fahimce shi shi yasa wato sun fahimce shi bai bai shi yasa suke ta wahalar da kansu kaga da yadda doctor yake wahalar da kansa kowa ya ji doctor yadda yake wahalar da kansa Dokto, shi ya sa kun ga kai lokacin da nake tambayar dokto, ina wa ya kasa dokto ya yi ta zagaye, dokto ya yi ta kewaye kewaye, dokto ya je ta in taro shi in dawo da shi, sannan ya zo ya tabbatar da cewa ba annabi ne ya kasa Sannan dokto muka je kan tafsiri, ina so in gwada masa ta uwa ku yi mana haƙuri kamar ah, daga bangaren sayyidi Ahmad a dan sama matsala na network insha Allah rabbi kuma ba da jima ba zai dawo insha Allah rabbi assalamu alaikum alaikum to alhamdulillah ga ga imam nan ya dawo insha Allah rabbi to saboda haka ah, ina gani mar kamar abin nan dole sai mun canza wata waya ina gani saboda wannan din tana nuna alaman cajin yayi kafa dole za mu yi amfani da wata waya yanzu wannan din tana can caji ne sosai to a ala'ayi halin eh amma za a canza yanzu insha Allah za a canza wata waya to babu da ba uwa sai ku sai ku gafirce mu eh, yan uwa kasancewa waya dan uwa mai albarka sun imam ta dan samu batir amma kuma ya ce za a canza yanzu ba tare da bata lokaci ba to muna jin ka imam yawa to magana da nake so in faɗa nan yanzu doctor ya karantar da duniya cewa fa akwai abubuwan da fa a cikin addinin nan zaka iya yin yadda ka gani yadda manka yawa ya karantar da duniya ta fahimci cewa fa a addinin nan fa akwai abun da zaka yi yadda kake so eh yadda kake so gurgudun iyawanka gurgudun yadda ka yi ci wannan ba a tsare ka a ce maka me yasa ma kai wannan shine abin da doctor ya nuna wa duniya ke so saboda haka wato shine abin da ah, eh kwarai da gaske abin da ya bayyana wa duniya kenan yanzu mutane sai su fahimci haka to mutane su daina cewa duk abin da annabi ba to bayi da asali kenan sai su daina cewa duk abin da annabi bai ba su daina cewa a ah, bayi da asali yawa matukar wannan abun ba a faɗi ya za ka yi abun ba to kana iya yi daidai yadda ka iya shi kenan wannan shi ne sakon da nake so eh, su fahimta a duk wannan sannan don a cikin zantukan da yake faɗa yana nuna cewa kamar ana masa tambaya misali duk da ina ji ko ka yana kaset na gaba amma dai idan na yi sharhan a takaice kafin mu zo kai ma bai zama matsala ba yana gwada cewa wato ana tambayar sa a wajen maudu'i ko kuma misali idan ya fito ya tambayi mutum sai ya fice daga cikin maudu'in da ya kamata ya tattauna a kai ka san waɗannan maganganu dakto yana yin su watakila ya ɗauko abun da ya faru kwanaki ya shigo yana hmm. magana a kan maulidi wanda kuma dama na riga na saka ka'idoji akan abun na ce to duk wanda ya shigo ya tambaye ni da manufar yana so in masa bayani gurgudan abun da Allah ya sanar da ni to wannan kai sai zan bashi amsar tambayarsa amma idan mutum ya shigo da challenge ya shigo da challenge da mu to kamar yadda ya tambaye ni ma zan tambaye shi in ya mun tambayoyi uku shi ma zan masa tambayoyi uku to doctor saboda ya san tambayan nan ta wahalar da shi shi yasa doctor yake gudun kar a tambaye shi ni na san wannan shine abin da yake faruwa saboda ai ranan din lokacin da ya shigo da ya mun tambayoyi kuma duk tambayoyin da ya mun ai na bashi amsa na bashi amsoshin tambayoyi shi musantawa kawai yayi ya musanta bai gamsu da tambayoyin cewa an bashi amsa ba rashin gamsuwa ne amma an kawo masa hujjoji da dalilan da aka dogara hasali ma cikin dalilan da na bashin da irin wannan dalilan ya samu mafita a wata tambayar da na masa kaga sai ya kafa hujja da exactly irin wancan tambayan da ya mun na bashi amsa sai ya kafa da irinta akan mas'alar istinbatin alhafiz ibn hajar al-asqalani ga nake so duniya da ta fahimta sai dai Ahmad idan kace. idan ka ce wai ya musa ka kawo mai hujjoji ya musa to ko dai hujjojin da ka kawo mai ba qur'ani bane ba hadisi bane ko ba ijma'i malamai bane ka dauko wani abu ne a cikin diwani ko a cikin littafin dariƙa ka zo ka kawo mai hujja da shi to yan uwa za ku mana afuwa bangaren imam ah, ahmad hadisi in ka kare ta an yayin ganta kai kafiri ne balle duk hadisan wanda ya ce bai yadda da su ba naka yan mai ta tsina kafirai ne ba kokonto ga kafircinsu sai sa da aka ce ya kawo sallan jana'iza ko likafani ko wankan gawa ƙur'ani ai ba zai iya kawowa ba kaciya ma ba a ƙur'ani kuma suna yi ya kawo maka ayan kaciya a ƙur'ani ɗan iska kawai sun zo sun ɓata mana addini wallahi addini musulunci na shan wahala Allah addini musulunci na shan wahala Allah tsare mu da rusu Eh, to mu koma kan na ce dan sauko baya dan sauko baya baya malam kana karatu sai na ga wuf malam alarama afa kalla yazo ya zauna ya ja maka baki to wannan bakin fa da ya ja fa a wajen yan dariƙa fa shi ma bid'a ne <laughs> da wai manzon Allah ba a ja masa baki ba amma kuma ka san yadda iskancinsu ya bayyana shehunansu ba na ja musu bakin to ban gane ba ne ana ja maka baki kuma ka ce bid'a ne kana yi to ya ne ne kan kun fahimce su kuma kumance su ba su fa sun yadda su yan bid'a ne yanzu abin da ya rage mu ma mu yadda mu yan bid'a ne sai abin sai mai yadda da sauran ko ba ga bane sun sun yadda fa suna yi amma kuma suna kiransa bid'a yanzu mai majen bakin nan da ya ja ya ce duk wanda ya zo karatu in ba ja masa baki ba ya ce ba musulmi ba ne kai a baka ko ka faɗa ka faɗa yanzu ni da bana yanzu gashi ai ai yanzu ai abin da nake faɗa ai karatu ne yanzu da ba a ja mun baki yanzu ka ce ka ce ni ba musulmi bane kuma ka ce wanda ya karatu ba a ja masa baki ba ka ce mun manzon Allah ne ka faɗa kuma yadda kidafunancinsu ya taho da jahilcinsu rashin sanin addini kun sana gaya muku su karanta addini ba sai sa suke wahalar da mu sun karanta luga luga ma ba su bayance ta ba sun karanta diwani inda suka fi kokari kenan ka gane sun karanta ashariya sun karanta alburda sun karanta ishirina wannan wake-waken dai amma ba su karanci addini ba sai suka zo suna wahalar da mu a shari'a na musulunci abinda manzon Allah bai faɗi kaifiyarsa ba to bid'a ba ta shiga kwata-kwata in manzon Allah ya faɗi yadda da a yi shi ne in ka na bar na manzon Allah ka zo ka yi naka to ka yi bid'a amma in ya bar abu a rufe bai faɗi kaifiya ba to an baka dama ka je ka isar da shi yadda kaga ya dace kadda wajen isar ya saba ma mai shari'a Allah da ya tura mus'ab zuwa madina ya ce je tun kafin a hijira ya tura musu abu ya je madina ya karantar da a abu ko suhaib suhaib abu yawa abu ya tura abu ya ce je karantar da mutanen madina kur'ani ya gaya musu yadda zai karantar bai gaya musa ba bai faɗa ba kaga babu kaifiya da manzo ya ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama fiyayye daga cikin ku da ya karantar da alkur'ani ya karantar ya faɗi inda daga karantar ya faɗa mutalak bakin ala itlaqi hatta ya ci dalilun yukhassisuhu da manzo Allah ce ballighu anni walau aya ku isar mun koda da aya daya ya faɗi yadda ku isar Kama amma yan bid'a sufaye jahilai daƙiƙai wai suna so shigo da bid'a irin wannan wasu na su shigo da didi'a ai manzon Allah bai sa a ja masa baki ba cikin Ramadana ko ana ja ko jahilai kuma shi da ke magana ko ana ja masa bakin to kaga waɗannan wasu suke wahalar da mu ba su gane me bid'a take shiga me bid'a ba ta shiga ba duk abin da manzo bai faɗi fiya ba an baka dama ka je kai amfani da hikimanka da hazaƙarka yawan ka zaka fassara qur'ani kana da daman ka ja bakin da kanka kana da daman wani ya ja maka hadisi in ka zo zaka fasara shi kana da daman ka ja da kanka kana da daman menene ka ja maka kai ra'asul jarima ma lokacin da zai karantar da mu wadda ai ja masa ake to me yasa manzo Allah an ja masa ne wai an ja manzon Allah me yasa an bidiya kuke warware kanku kuna wahalar da mu so yan uwa ku yi mana afuwa kasancewar an samu matsalan caji na wayar imam ahmad bauchi to za ku yi mana afuwa kasancewar ana kokari a ga wannan shiri ya ci gaba kamar yadda yake zuwa muku kowace sati muna neman afuwa daga gare ku yan uwa imam ahmad ba tare da jimawa ba insha allahu zai hauro ya dawo a ci gaba da wannan shiri mai ainihin ɗumbin tarihi mai dogon zango wanda wannan shine karo na hudu kenan insha Allahu rabbi a wannan shiri da ake tattaunawa a martani ko raddi zuwa ga Dr. Idris dutsen tanshi akan maganan maulidi da yake ya gabatar a karatuttukansa a baya lallai wannan shiri shiri ne mai faɗakarwa kuma shiri ne da ke wayar da kan al'umma na duniya ga baki daya domin ita gaskiya a bayyane take kuma ƙarya a bayyane take Allah ya ba mu ikon ganin gaskiya ya ba mu ikon bin sa Allah ya ba mu ikon ganin ƙarya kuma ya ba mu ikon guje ma ƙarya saboda haka ƴan uwa ku ƙara haƙuri insha Allah ba tare da jimawa ba Imam Ahmad Bauchi zai dawo mu ci gaba da wannan shiri mai albarka lallai wannan shiri na wannan tasha sarki zaki mkk rasulun aminun shiri ne da yake wayar da kan al'umma a ko ina a sansanin duniya kuma alhamdulillahi wannan shiri shiri ne mai farin jini yara da manya maza da mata kowa yana ƙoƙari ya ga ya kasance da wannan tasha mai albarka domin ya fa'idantu da abubuwan da ake kawowa na malamai kowane bangare babu ɓangaranci ana samu daga ɓangaren sufiya ana samun daga ɓangaren wahabiya wanda kamar ga shi insha Allahu rabbi na kasance ɗaya daga cikin masu alƙalanci yau ni alƙali ne a wannan tasha kuma insha Allahu ba da jimawa ba za a samu daga ɓangaren wahabiyawa shi ma wanda zai zo ya zama alƙali duk sanda za a gabatar da shiri da wani wanda ya zo daga ɓangaren na wahabiyawa to shi ma shi nata shi ne adalci nufin tsoron Allah saboda haka muna fata insha Allah ba tare da dadewa ba Imam Ahmad zai hauro a ci gaba da wannan shiri mai daɗin ah, mai dogon zango ga shi shiri ya ɗauko daɗi jama'a suna ta godiya ga comment nan na shigowa a kowa yana ƙoƙarin faɗan abin da ke bakinsa kuma gashi an samu matsala na caji wanda har yanzu dai muna jiran ɗan uwa mai albarka Imam Ahmad zuwa wannan tasha mai albarka domin ya ci gaba da bayani akan abin da ya fahimta ko kuma a ce raddi ga ainihin maganganun Dr. Idris Dutsen Tanshi Bauchi wanda duk wannan bangare guda biyu kowa yana kokari ya bayyanar da abin da ya sani ya bayyanar da gaskiya ta bangaren shi kan abin da ya shafi sha'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi dai annabin nan na kowa ne Allah ya aiko shi zuwa kowa da kowa ne kuma duk wanda ya bi shi ran alkiyama yana tare da shi wanda ya kauce ga barin hanyar annabi kuma ran alkiyama annabi zai ce zai ce babu ni babu kai masu maulidi suna maulidi suna ganin cewa soyayya ne ga annabi wanda ba sa maulidi kuma suna kafa hujja da maulidi ba wai soyayya annabi bane wani abu ne wanda aka kirkiro har ma ka ji ana samun maganganu iri-iri kala-kala saboda haka lallai yau ga imam ahmad bauchi ya zo yana warware zare da abawa ko babban abin da ya bani sha'awa kamun yi magana masu ya ɗauko bidiyo na dr idris tutsantan shi ya sanya ya faɗa abin da ya faɗa tukunna sai ya ƙoƙari ya ga ya yi naƙadi ko ya yi mai raddi akan maganganunsa ba tare da ya kago wani abu ya ɗaura mai ba idan ana tattaunawa ko kuma ana raddi wa malamai ta irin wannan hanyar to za a samu haɗin kai kuma za a samu ainihin fahimtar juna domin ba a buƙatan rashin adalci da abin da mutum zai yi wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu kada ya ɗauke ku don baka son mutum ka mai adalci to da wannan ni yau ni matsayina na zo nan a matsayin ɗan jarida ba zan yi ƙoƙari in karkata zuwa wani wajen ya kasance nawa ba ne, zuwa kuma wani wanda ba nawa ba wannan kujera ne na alƙalanci saboda hakan nan muna fata Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon bi Allah ya nuna mana ƙarya ya nisanta mu da ƙarya alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wannan tasha mai albarka kuma ta sarki zaki rasulun aminu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafa mana ita ya kuma ainihin tsare mana ita ya kuma ainihin ƙara haskaka haskenta a duniya ya kuma ainihin ƙara sa albarkaci albarkansa a cikin wannan tasha mai albarka kamar yadda mun sani wannan tasha takan kawo karatuttuka na malaman ɗariƙa sannan takan kawo karatuttuka na malaman izala wanda mun sani ah, Sheikh Yusuf ah, Sheikh Musa Yusuf Asadu Sunna yana kasancewa a wannan tasha duk sati ko kuma a sati ma kusan sau biyu ko sau uku yana gabatar da program duk da kasancewar shi a ainihin ɗan izala bai hana ko mai shigo wannan tasha ba kuma wannan tasha a buɗe take dukan wani malamin izala da muka ga ya dace ya cancanta a kawo shi domin al'umma su karu da abin da Allah ya bashi za mu ƙoƙari a kawo shi wannan tasha ya zo da irin nashi abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi ba a keɓance wannan tashan an ce tasha a wani bangare ba ne a wannan tasha ce ta kowa tasha ce ta kowa da kowa abinda ake muradi shine inda gaskiya take a bita wannan tasha mai albarka tana kawo bangaren shi'a wannan tasha mai albarka tana kawo bangaren izala wannan tasha mai albarka tana kawo bangaren ɗariƙa ya har ma da wasu ɓangarorin wannan tasha tana kawowa domin faɗakan ma da al'umma kai kuma abin da wannan tasha take yi ba abu ne wanda ya saba ma addini ba abu ne wanda Allah ya yarda da shi manzo Allah ya yarda da shi fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli Allah ya ce in kun samu sabani a cikin wani abu to ku mai da shi zuwa ga Allah ku mai da shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a zo a tattauna wannan abin na addini ne kai ba ko ba ma tsakanin musulmi da musulmi ba ko da tsakanin kirista ne da musulmi ana neman a fahimta juna an dan samu sabani na fahimta Allah ya ce a zauna a tattauna a yi munazara a yi muƙabala amma in za a yi a yi da magana mafi kyau wala tujadilu ahadal kitabi illa billati hiya ahsanu illa allazina zalamu minhum Allah ya ce kada ku je ku yi jayayya da ku da kiristoci yahudu ko nasara in kuna jayayyan ku rinka cin mutuncin su ko kuna zagin su ko kuna ɗebe musu albarka a'a Allah ya ce illa billati hiya ahsan in za ku yi jayayya da su ku yi jayayya da su da abin da yake mafi kyau ila allazina zalamu min sai Allah ya kawo istisna'i sai dai wanda suka yi za azzalumai ne daga cikin su wanda suka zalunci kawunan su sannan kuma koda baka tare da mutum ana so ka zama mai adalci wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu A huwa aqrabu littaqwa dan baka kin mutum ba ka son mutum ji Allah Allah tabaraka wa ta'ala ce to yi mai adalci wannan tasha ta sarki zaki mkk rasulun aminun tasha ce mai adalci sarki zaki baya bari a ci mutuncin wani baya bari a wulakanta wani kowane bangare kake insha Allah ka shigo wannan tasha mai albarka to za a ainihin baka haƙƙinka yadda ya kamata a wannan tasha mai albarka tasha ce ta adalci wacce Allah ke gaya mana ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawmina lillahi shuhada bil qisti to wannan tasha akwai adalci a cikin ta alaikum wa alaikum salam to shek shek Ahmed Imam ya samu matsala amma gashi ya kira ta audio yana kan layi bismillah shek Ahmed Imam To. To. Shek Ahmad Imam barka da dawowa. Yawwa to sannun mu dai mai faro ta. To alan misali. Eh masha Allah. Wato dama a cikin maganganun da nake faɗa a gyara in ya gyaru din daga cikin abubuwan da dama nake so in isar da su shine. Wato doktor dai kamar yadda na faɗa a farko ya riga ya sanar da mutane akan cewa a addinin nan fa akwai abubuwan da za ka riƙa yin su gurgudon iyawanka gurgudon abin da za ka iya yi a kai wato bayi da kaifiya to abin da mutane su fahimta a nan kenan a cikin addinin musulunci akwai abin da annabi bai bayyana kaifiyarsa ba to za a yi gurgudon da ya samu kuma dama wannan kan abin da muke tafiya kenan tuntune kuma abin da dama muke so masu fahimta kenan inda sun gane karatun tuntune da ba za a tsaya ma ana ta wani abin nan da su ba so saboda haka sai maganar da doktor yake isarwa akan cewa wai misali idan yanzu salon da aka fito da shi yawa eh, salon da aka fito da shi idan mutum ya zo tambaya idan mutum ya zo tambaya wai sai a ce shi ma za a tambaye shi kwarai da gaske abinda zai sa a tambaye ka kamar yadda kai ka hmm. kake magana akan kake tambaya akan waɗansu abubuwan da kai kake gani to ina gani kamar salamu alaikum alaikum salam salamu alaikum wa alaikum salam muna tare da kai muna jin ka yau wato abin da nake faɗi wato ga duka wani ɓangare. Sai dai Ahmad? To, uwa muna tunanin ma a to alhamdulillah ga sai dai Ahmad ya dawo kan network. a sai a yi mana abubuwa kasancewar ɗan tsaiko da aka samu na network ga sai dai Ahmad ya dawo. Sai dai Ahmad muna jin ka a ci gaba da bayani. Yawa maganan da nake faɗa ina dai ana ji na ana jin ka sosai kuwa sosai sosai to maganan da nake faɗa doctor ya yi koke ya yi kuka akan cewa me ya shi eh kwarai da gaske dole a tambayi doctor saboda doctor ya shigo a matsayin ya yi challenging ya tuhumi waɗansu a matsayin cewa su suna aikata bidi'a. To yan uwa mana afuwa network ɗin sai dai Ahmad yau dai ana samun matsala amma da insha Allah muna sa ran komai zai yi normal. Ai mana afuwa yan uwa insha Allah rabbi. Wasu ne kawai masu tambayoyin da za a masa saboda lokacin da ya bijiro da wannan sai dai ahmad network ɗin naka maganan ka yana yayyankewa kuma akwai matsala na network ko za ka ɗan sauka sai ka dawo wataƙila network ɗin ya daidaita network ɗin har yanzu bai zauna da kyau ba eh maganar naka na ciccijewa gaskiya amma ya ƙara abin nan zaka iya sauka sai ka dawo insha Allah za a iya samun daidaituwar network din amma yanzu kaman za mu ji kai magana mu ji to amma yanzu ana ji na Kana jin ka muna ji muna ji alhamdulillah. To babu laifi. Idan ya sake sai dai Ahmad muryan naka yana yayyankewa yana rawa sosai ba a jin ka matuƙa gaskiya akwai matsalar network ta ɓangaren ka ko za ka iya sauka hakan nan sai ka dawo insha Allah rabbi na gari watakila mu samu daidaituwa network din sai dai Ahmad ko za a dan sauka ne sai a dawo haka Bye. da an dan sauka sai a dawo insha Allah da network din zai daidai ke gudun kar a tambaye shi amma shi yake son ya tambayi mutane ya kamata doktor ya yi adalci shi da kansa ya yi tunanin cewa in ya bijiro da tambaya a matsayinsa na malami ya kamata shi ma a tambaye shi saboda wanda ya bijiro masa wannan tambayar yana tuhumarsa a matsayin cewa yana aikata bidiya don haka shi kuma wanda aka tambaye shi na yana ganin cewa doktor ma ya fi shi aikata bidiya domin akwai bidiyo inda doktor yake aikata su da yawan gaske wanda dole ne idan ka ce za ka yi tambaya akan abun da ya shafi bidiyo a wanda kake tuhuma a matsayin bidiya to dole kai ma a tambaye ka akan bidiyoyin da kake aikata kuma doktor idan da zai lura ko ranar din na yi topic ne akan abin da ya shafi bidiyoyi e. to saboda haka dukkan abin da za a tambayi doctor dole ba ya yi hakuri shi ma ya amsa waɗannan amma kowa ya ji yadda abubuwan nan suka kare sannan a lokacin da muke bijiro da kamar abin da ya shafi wannan tambaya ɗin ko da misali doctor zai ga a cikin tambayan da aka masa akwai wani abun da bai yi kama da irin tambayan da ya yi ba to bai wuce an bashi misalai ba to shi kuma misali ba abun zargi ba ne saboda Allah da kansa ya tabbatar da misali a cikin alkur'ani wurare daban-daban saboda mutane su fahimta domin misali ba abun zargi ba ne kana aikata bidiyoyi ana so a gwada maka irin waɗansu bidiyoyin da kake aikatawa sai a duba waɗannan bidiyoyin da kake aikata su me yasa kake kare su me yasa kake kare su kuma ka so a faɗa me ya sa ba ta so a tambaye ka akan su wani ne a kawo maka misalai sai dai Ahmad maganar naka yana yayyankewa maganar kana da mahimmanci sosai maganar nan tana da mahimmanci sosai a saurara wannan maganar amma kuma maganar naka yana yayyankewa. wannan magana is very important amma kuma magana naka yana yayyakewa gaskiya to yanzu abin da yake faruwa ba ina gani kawai a yanzu kana ji na Yau, to yanzu muna jin ka bari yin amfani kawai da eh bari yin amfani da kira kawai to muna jin ka yanzu muna jin ka wato dai bari in maimaita watakila zantuka na sun yi Eh, kuma nake so in fara mai sauka nan to na'am sai da to yanzu ma kwata-kwata dai ba ma jinka yan uwa ku yi mana afuwa gashi yau shiri ya ɗauko daɗi yadda ya kamata amma kuma an samu tseko na caji ga bisani an samu tseko na network wanda wa mata sha'una illa an sha Allah yadda ka kai da tsara abu yadda Allah ya tsara haka zai kasance anna ma qaddara rahmanu kana da abin da Allah ya kaddara haka zai kasance to alhamdulillah yan uwa muna neman afuwa wannan matsala da aka samu na tseko na ɗaukewar na'ura wannan abu ne wanda yake rubutacce daga ubangiji amma insha Allah muna tunanin Sheikh Ahmad Imam Bauchi zai ƙara kasancewa da mu ba tare da wani bata lokaci ba insha Allah a wannan tasha tawa mai albarka sarki zaki mk na rasulun aminun ci gaba da raddi kashi na hudu zuwa ga dr idris dutsen tanshi kan batun maulidi muna tare da sayyidi ahmad ahmad imam bauchi wanda ya fara wannan shiri mai dogon zango kuma insha Allahu zai rinka zuwa muku kowane lokaci kowane sati kamar yadda aka keɓance mu wannan shiri lokaci a wannan tasha mai albarka don ci gaba da faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi addini Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya kuma nisantar da mu da ita alfarman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya bamu mu ikon adalci ya bamu mu ikon tsayawa kan adalci ya bamu mu ikon kiyayewa daga dukkan abin da ya saba ma tafarkin Allah da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hakikanin gaskiya wannan tasha tana faɗakarwa tasha ce mai faɗakarwa mai nishaɗantarwa tasha ce tilo ɗaya tamkar ga miliyan a sansanin duniya wacce take faɗakar da al'umma kan abin da ya shafi addini kuma abubuwa da suke da nesa take nannaɗowa rawaitu wasu haltu ɗariƙar ƙawabin mustapha kanzi tuwai yin wa watakila yanzu insha Allah za mu sama network zai dawo a mu ci gaba da tattaunawa ga dan uwa mai albarka sai dai Ahmad Imam Bauchi duk da yau an samu tseko na na'ura ga matsalan caji ga matsalan network a gafirce mu yan uwa ba haka muka so ba to ga dan uwa Ahmad nan muna tani sai dai Ahmad ya dawo sai dai Ahmad kana jin mu yawa insha Allah yawa kana jin mu ko sai da Ahmad kana jin mu ko to ina jin ku sosai to wannan magana naka yana da matukar mahimmanci ka ko magana mai mahimmanci kuma sai gashi network na ta yayyankewa ina son samu ne lalle a maimaita mana wannan magana is very very important ya kamata a maimaita mana Assalamu alaikum watakila ana ji na yanzu. Ana jin ka sosai sai dai Ahmad muna jin ka sosai rangadadas. Muna jin ka rangadadas. Muna jin ka. To alhamdulillah. To maganar da dama na faɗa ta abun da nake faɗa shine Doktor me yasa yake guje wa tambaya? Me yasa doktor yake guje wa tambaya? shi yakan fito ya ce zai yi tambaya amma kuma shi baya so a tambaye shi a matsayinsa na malami sai dai Ahmad sai dai Ahmad afwa ka ce me yasa daktu yake guje ma tambaya ka yi mai tambaya ne kaga ya guje ma tambayar da kai mai eh kwarai da gaske ai abin da yasa ranan din dokto ya shigo ne a matsayin zai tambaye ni lokacin da ya shigo kuma tun da a matsayin na malam haka na kokari in tsare doktor akan ya amsa mun tambayoyi na sai gujewa tambayan yake yi baya so ya saurari wannan tambaya saboda ya san in an tambaye shi bayi da amsan da zai bayar to kuma kaga sai doktor ya dawo yana gaya wa duniya akan cewa wai yanzu salon da fito zai yi tambaya wasu kana tuhumar wanda ka kira shi kake so ka tambaye shi kana tuhumarsa da cewa yana aikata bid'a shi kuma wannan da yake program To, ‘yan uwa ku gafarce mu yau dai ana ta samun tseko matsala tasgaro na ɓangaren network daga bangaren sayyidi ahmad imam bauchi wannan shiri shiri ne mai dogon zango da yake zuwa muku daga nan sarki zaki rasulun aminin mkk ah, yana mana tare da sayyidi ahmad raddi da yake idan ya tambaye ka ka bashi amsa a kan yan wa gabacin lalle ilalla yau an samu matsala sosai bangaren abin da ya shafi na'ura network amma insha Allah rabbi zama na gaba za a kokari a kiyaye duk irin wannan ƙananan matsaloli jama'a mun san kuna tare da mu a wannan lokaci ko mun san za ku so duk sanda muke gabatar da program a wannan tashar mai albarka ku kasance tare da mu cikin nishaɗi da annashuwa ba kana kallo ana samun matsala yana yayyankewa ba to ai mana afuwa kusa dukkan ɗan adam ajizi ne ba wanda ya cika goma in ba manzan Allah ba kowa tara ne amma annabi kadai goma saboda haka ai mana uzuri yan uwa wannan matsala da ake samu na network daga bangaren sayyidi imam ahmad bauchi ai mana uzuri yan uwa insha Allah za a kokari zama na gaba a kiyaye a gyara za a duba inda wannan matsala take kuma insha Allah a ƙoƙarin kawo gyara saboda ku yan uwa masu sauraron wannan tasha masu kallon mu a kowane lokaci masu amfanuwa da ɗumbin alkhairai da suke cikin wannan tasha ta sarki zaki mkk rasulun aminun ah, muna fata insha Allah rabbi za ku amsa uzurin za kuma ku yi mana afuwa kasancewar wannan tseko da aka samu wanda Saidi Ahmad yau yana tattare da maganganu masu matuƙar mahimmanci na raddi da yake gabatarwa ainihin Dr. Idris dutsantan shi ganin akwai waɗansu abubuwa Dr. Idris ya zo da su waɗanda yana ganin Sheikh Ahmad Imam yana ganin abubuwan suna buƙatar naƙadi suna buƙatar raddi kamar yadda ke gabatarwa cikin hikima da kuma girmamawa da mutunci da kuma ainihin um, ilimi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. <laughs> Ah, dai kaga yau ranar yau na farko kenan na san ka dan sha wahala kadan. <laughs> Walto ya za a yi amma kuma ga shiri ya ɗauko daɗi wallahi. Eh muna tare da Sheikh Amar Imam insha Allah jama'a ku tattaru wannan karatu da shai yayi za a fara wannan network ya ɓata masa karatu ya ɓata masa program. yi in Allah ya da shai mai baro ta zai gabatar da tuka biyu gobe. akwai sama da zauna hujjar maulidi da hujjar maulidi da shak malam aminu a 17 zai bayar sa'an nan kuma hmm. wannan maulidi yana cikin wanda da shi ma dr mike ne amma shak amari imam ya gama da wannan duka amma wai nama da yawa baya bata niya kuma in allah da gobe shi eh, shak amari imam yana kan layi karatun shi nan za a sake shi in allah ya dago da yau yana da matsalar network ba za mu so mu wahalar da mai gaba shi amma ku ce dan sanarwa a bakin Sheikh Ahmad Imam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh shayi. wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, ah, sarki zaki Allah ya tabbata Sheikh to sannan mu da haka eh kamar yadda nake so dai dukkan al'umman musulmai da muke tare da su a daidai wannan lokaci ina so su yi haƙuri da Allah a dangane da abun da ya faru na matsalar network. Amma insha Allah gobe misalin karfe takwas da rabi za mu yi wannan raddi kuma za mu maimaita wannan raddi tun farko saboda mutane su ji abubuwan da suke wakana su ji abubuwan da suke faruwa kai tsaye ta inda ba za mu samu matsala ba da yardan Allah. Saboda haka ina jumlata dukkan wanda muke tare da su a daidai wannan lokaci da su yi haƙuri. kuma su biyo mu saboda su saurari wannan raddi da za mu gabatar da shi. In an ce gobe shai yana nufi gobe ranar Asabar kuma ranar Asabar zai kama date 22nd of October 2022 insha Allah karfe 8 da rabi in Allah ya yarda shai zai maimaita wannan topic saboda tana da muhimmanci sosai ba za a yarda ta wuce ba insha Allah kuma muna yi ma jama'a duk godiya insha za mu tsaya a nan saboda kan wahalar da gabatarwa shak mai barota insha Allah za a tsaya a nan na san ah, shai yana da shekara da dan magana kaɗan kai sa'annan mun kare kuma shi ba maganar da zan gabatar yan uwa shine ni ma zan ƙara ba ku haƙuri bi mana uzuri lallai wannan shiri ya ɗauko daɗi kuma na san kuna fa'idantuwa da wannan shiri kuma gashi an samu tseko ne network ni ma hakuri zan ba ku da ni domin ni ma na zama memba na wannan ainihin gidan TV na eh, MKK Sarki Zaki rasu Aminun. To ni ma zan kasance cikin masu baku hakuri da kuma ainihin eh, neman afuwa kasancewar wannan matsala da aka samu na network amma kamar yadda aka sanar sha Allah ku kasance tare da wannan tasha tamu mai albarka gobe za a sako wannan shiri tun daga farko kowa ya buɗe kunnensa kuma a kasance da mu a daidai wannan lokaci insha Allah rabbi wa rabbi kulli shay'in masha Allah to Sheikh ba Imam zai magana sa na karshe shi a ai mana kenan bismillah Sheikh amadi ma. yawa to lalle kamar yadda nake so mutane kafin mu gabatar da addu'a su dinga bin wannan program din a kunnen su a bude tare da sanya basira a cikin fahimtar me yake faruwa kalmar da nake so dai in faɗe ta ita ce dukkan waɗanda suke kin maulidin annabi baki ɗayansu kar ka yadda kar ka amince wani ya saka ka a gaba a matsayin cewa kai zai yi ta maka tambayoyi a matsayin yana tuhumar ka a ce wai kai kuma ka yi shiru ba tare da ka tambaye shi akan bidiyoyin da yake yin su ba wannan eh. baro ne da wayo wato she in ya maka in ya maka karama kenan in ya maka karama <laughs> yawa in ya maka karama yawanci tambayoyin da suke na challenging suke yi da a bayoyi ne na a tsaro ko a fahimci abin da ba a fahimta ba ko a san abin da ba a sani ba wannan ba matsala a cikin ba za ka iya ba wa mutum amsa amma kuma sai Ahmad idan wanda kake tambaya kuma yace ka fita a maudu'i fa ai maganar fita a maudu'i babu abin da yasa zai ce maka ka fita a maudu'i saboda ya san bai da amsar tambayar da zaka masa idan da ya san yana da tambayar da zaka masa sa wallahi ban zai faɗi haka ba sai dai ka ji yana kawo maka hadisai in ka ji ya ce maka ka sa maudu'i to ya san ba da hujja ya san ba hadisi ba aya babu wata hujja da ya dogara da ita shi zai sa ya ce ka fita daga maudu'i amma to shine shine hikimar cewa shine shine hikimar cewa ka fita a maudu'i kenan eh, eh. gaske hikimar ka fita a maudu'i bai da amsa ai kowa ya yau <laughs> alhamdulillah alhamdulillah kashi uku kowa ya ji duniya ta ji da aka tambaye shi sai yana maganan farilan alwala guda kaza eh, sallah guda kaza kowa ya ji abu da aka tambaye shi kasuwar tauhidi kashi uku amma sai ya koma farilan kowa ya saurara program to alhamdulillah saboda ya rasa hujja wannan kawai shi ne to masha Allah shi ai mana addu'a kenan ai mana addu'a Allah kai mu gobe rai da lafiyar sha Allah dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar albarka baki daya amin anan bi tawfil izzati salamun ala Allah da mun mun sosai